mawqufi ta zo wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka kuma nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi mai yawan karɓar tuba ne to Allah ya sa min wannan alama idan na ganta to gafara in nemi tuba to ne yanzu ga shi mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kungiya kungiya kungiya kamar da ya faru a a shekara ta tara bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ake kira ta'amul wufud shekara ce da kabilun larabawa daga ko ina gari gari suka rika yin wato kungiya kungiya suna zuwa Madina suna bayyana musuluncinsu suna mubaya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan a wannan shekarar ita ce Allah ta'ala yake ishara zuwa gare ta shekara ta tara kaza shekara mai zuwa Allah ta'ala ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan lokacin nasarar Allah ta zo fatahi ya zo an yi fatho makka tun tun a shekara ta takwas sannan kuma shekara ta tara sauran kabilu sun rika shigowa addinin Allah kungiya kungiya Allah ya ce idan ka ga haka to kamar yana yi masa ishara cewa aikin da aka dora maka ya ka gama abinda aka turo ka da shi na sako ka isar mutane kuma sun karbi sabonka saboda haka yanzu Allah ta'ala zai karbi ranka lokaci yayi to saboda kai ta neman gafara kai ta tuba a wajensa to daga wannan lokacin ne Aisha sai ta kula cewa duk sanda yake sallah yana yawan faɗar wannan a cikin a cikin rukunsa da sujjadarsa subhanakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma ighfir li sarki ya tabbata gare ka ya Allah mu. wa hamdika tare da gode maka Allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta mu to Imam Bukhari a cikin ingantaccen littafin sa sai yayi wa abin babi sai yake cewa babu du'a fi ruku babu du'a fi ruku wato babin addu'a a cikin ruku addu'a a cikin ruku me yasa ya ambaci addu'a a cikin ruku duk da cewa hadisin ba addu'a kawai ya kunsa ba hadisin akwai akwai akwai tasbihi a ciki don cewa subhanaka allahumma rabbana akwai tasbihi a ciki amma kuma sai ya faɗi addu'a ita ce allahumma rabbana malamai suka ce abin ya sa ya faɗi kamar ibn hajar a cikin fatul bari ce abin ya sa ya ambaci addu'a ya ce babu du'a ifin ruku saboda kamar yana rabbi ne ga waɗanda suke ganin makaruhi ne a addu'a a cikin ruku kamar imam malik yana ganin makaruhi ne a yi addu'a a cikin ruku to kuma gashi a nan annabi sallallahu alaihi ya yi addu'a a cikin ruku don ya ce allahumma firli da wani addu'a ce ya allah ka zafarta mu to dan ya ishara zuwa ga waccan magana cewa ba haka take ba akwai hadisin da yake nuna addu'a a cikin ruku'u ba makaruhi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shi sai ya fito da maganar addu'a a cikin babin bai fito da maganar tasbihi ba wanda daman shi wannan ba sa bani a kansa a waɗanda suke ganin makaruhi ne ai addu'a a cikin ruku'u suna hujja da hadisin sai hadisin muslim hadisin da yake cikin sai muslim hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa amma fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم النبي يتي أم هنا لكراتو كراتن القرآن أتكر ركوعنا أو ترواية أتكر ركوعنا لسجدتا سيتي فأما الركوع أما الركوع فعظموا فيه الرب وجرم ما أبنجي مؤبنجي أشكرها وأما السجود إتكما سجدا fajtahidu fi du'a na ce ku yi ta kokari wajen addu'a fa kamilun an yustajaba lakum ya dace a an samu ku addu'a to sai waɗanda suke ganin ba za a yi addu'a a cikin ku suka ce to gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta tsakanin ku da sujjada yace ku a girmama ubangiji kaga kenan ba ba addu'a za a yi ba tasbihi za a yi shine girmama ubangiji sannan ita kuma sujjada sai annabi ya ce ta hidu fi du'a ta ya nuna kenan a sujjada ake addu'a to wannan shine hujjar waɗanda suke cewa ba a yin addu'a a ruku to malamai wasu malamai da suke musu martani suke masu rabbi suna cewa wannan ba hujja ba ce domin ai ba za ka ce ba za a yi girmama ubangiji a cikin sujjada ba duk da cewa akai fa duk da cewa kai fa qabilun an yustajaba lakum fajtahidu fi du'a ku nace wajen addu'a ku nace wajen addu'a a gaba a faɗi girmama ubangiji ba amma kuma girmama ubangijin ba laifi ba ne to haka nan wancan ma da ba a faɗa ba ba laifi ba ne saboda haka imam bukhari ya kawo wannan maganar ta ta addu'a don a nuna maka cewa ana yin addu'a din a cikin a cikin wato ruku to wanda shi ba ɗaya daga cikin irin abubuwan da da aka ce a faɗa a cikin a cikin ruku sannan na uku shine subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh wannan ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce wanda aka rawaito shi ta hanyar mutarrif ibn abdullahi bin shakir yake cewa ya ji aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin sallarsa a cikin rukunsa da sujjadarsa yakan ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh in yayi ruku'u yakan faɗi wannan ko in yayi sujjada yakan faɗi wannan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun ma'anarsa wanda ake tsarkakewa daga dukkan aibi daga dukkan nakasa kudusun wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya dukkan aibi saura kalmomi ne waɗanda suke ishara zuwa ga tsarkake ubangiji ta'ala daga dukkan wata tawaya a sifofinsa da ayyukansa sifofinsa da ayyukansa da sunayensa babu tawaya babu nakasa ga abin da yake ya siffanta da shi to za ka samu kamala ce rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku wa ruhi kuma ubangijin jibril alayhi salam jibril shine shine ake kira ruh tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sauka a ciki da da da da ruh shine jibril وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لأن يكي مغنى القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين شيء القرآن سوكر واجهته أبنجز ألته سيتي نزل به الروح الأمين روحي من أمينتي ne ya saukar maka da shi shine jibril alaihi salam shi yake wa lakabi da ruhul qudus yake cewa subuhan kudus rabbul mala'ikati war ruh aka jingina ubangiji zuwa ga mala'iku sannan kuma aka ambace aka ambace mala'iku duk da cewa shi jibril shi ma mala'ika ne yana cikin mala'iku to amma kuma aka ware shi da ambato saboda a nuna matsayinsa aka ware shi da ambato domin a nuna matsayinsa da darajarsa wannan shine ake kira aful khas ala al'am aful khas ala al'am wato a jingina alkhas wato a dingina a ambaci alkhas bayan an ambaci al'am sai addu'a ta ta hudu sai addu'a ta hudu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa aslamtu خشع لك wa basari ومخي وعزمي وعصبي وما استقل به القدم ولئذا شاء الدعاء تهدو sahabin da ya rawaito wannan hadisi ne Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi radiyallahu ta'ala anhu shi ya rawaito wannan hadisi kuma wannan hadisi ya gabata a baya yana cikin sai Muslim wanda yake fadar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a addu'ar dare abinda yake faɗa a cikin addu'a ta sallar dare ce Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mustaqalla bihi qadami yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada yakan ce Allahumma laka raka'tu ya ubangiji gare ka kai kadai nayi ruku wa bika amantu kuma gare ka kadai da kai kadai na imani walaka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya ka sha'alaka sam'i fuskata ko jina jina ya miƙa wuya gare ka wa basari da ganina wa mukhi da bargona wa azmi da kashina wa asabi da jijiyata wa mastaqallat bihi qadami da abin da abinda na suka wato tsayu da shi wato gangan jikina kenan a wannan hadisi kamar da muka faɗa imam muslim ya fitar da shi hadisin ali amma a cikin a cikin ruwa muslim da kuma ruwayar nasa'i da tirmidhi da abu dawud ibnu majah bai rawaito shi ba a cikin a cikin ruwayar su babu wa mastaqallat bihi qadami wannan karin kamar da kuka ya sa muku shi a cikin bracket wannan karin babu shi a cikin muslim babu ciki babu shi a cikin sunan al-thalatha tunda ibn majah da fitar da hadisi ba amma akwai shi a cikin sahih ibn khuzaima da kuma sahih ibn shibban sun zo da wannan ziyadar wa mastaqallat bihi qadami da abinda diga-digai na suka tsayu da shi wato yana nufin gangan jikinsa gaba daya wanda suke dauke da wanda kafafuwansa ke dauke da su da shi ya ce allahumma laka raka'atu ya ubangiji gare ka kadai na ruku'u wato gare ka kadai na ruku'u ba ga wani ba shine ma'anar a kaddamar da da jarumin wajibu ce laka raka'atu wanda wannan a larabci yana nuna alhasar kuma an taƙaita ruku'un ga Allah shi kadai laka rakatu gare ka kawai mai ruku. wa bika amantu kuma da kai nayi imani wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya khasha'a laka sam'i alkhushu yana nufin al-khudu al-inqiyat miƙa wuya jawuwa sadaukar da kai saduda da Allah wato jina gaba ɗaya gare ka ya da ma'ana kai kaɗai zan yi wa ɗa'a ta ta koli ta yadda babu wata ɗa'a da take sama da taka kai zan ji abin da duk ka faɗa in yi aiki da shi duk abin da ka ce a yi in yi abin da ka ce a bari in bari ka sam'i wa basari da ganina wato da ji na da ganina duk sun miƙa wuya gare ka an ambaci ji da gani saboda yawancin ayyuka da su wato suke su ne a yawan aikin dan adam ko gaɓoɓin dan adam su suka fi aiki da ji da gani babu wata gaba da ta kai su aiki da ji da gani sai yasa aka ambace su kuma sannan buƙatuwar dan adam zuwa gare su ta buƙatuwarsa zuwa ga kowace irin gaba ji da gani suna cikin gaɓoɓi waɗanda ɗan adam yake matuƙar buƙatuwa zuwa gare su kuma galibi sun fi samun matsala da ji da gani matsaloli sun fi bijiro musu sama da kowane wani abu saboda haka idan suka miƙa wuya ga allah ta'ala da matsayin da suke da shi a jikin gangan cikin mutum ya nuna wasu wasi zai karanci tare da shi sannan ya ce wa mukhi wa azmi da kashi da da bargona da kashina wa asabi da da da jijiyoyina wato su ma nan an ambace su an kebance su da ambato eh, banda sauran sassan jiki domin a nuna wato eh, mika wuyar mika wuya ce ta musamman saboda waɗannan abubuwa su ne kusan abinda ke rike da ɗan adam gaba ɗaya wato wargo kashi a kashi jijiya idan a nuna cewa waɗannan abubuwa na baɗi ne da suka sallama wa ubangiji suka mika wuya gare shi ya nuna kenan dukkan sauran jiki ma ya mika wuya ga Allah domin waɗannan su ne idan suka mika wuya ga Allah to sauran jiki gangan jiki ma duk gaba ɗaya suna musu biyayya ne to sai addu'a abin nan tasbihi na na biyar sai na biyar wanda shine subhana rabbi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma sahabin da ya ruwaito wannan hadisi shine Auf ibn Malik